Dillalan sun bayyana hakan ne a sanarwar da suka fitar ta bakin mai hulɗa da jama'a a ƙungiyar Cinedu Ukadike, inda aka ji yana cewa farashin man fetur zai ƙara tashi daga matsayin da yake a yanzu bisa irin hauhawa da dalar Amurka ke yi. Ya ƙara da cewa da zaren farashin dalar Amurka ya hau, kai tsaye hakan yake shafar farashin man fetur ɗin da suke shigowa da shi da kuma dangoginsa. Baya ga nan Cinedu dike ya ce farashin gangan ɗanyen mai shi ma ya tashi a kasuwa wanda hakan kuma dole zai shafi farashin naman fetur. Cinedu ya ce yanzu haka ana siyan litar man fetur akan farashin naira 617 ko kuma naira ɗari biyar da casa'in da shida ya danganta da nisan inda mutum yake siya wannan farashi ba zai ci gaba da zama a haka ba saboda farashin dalar amurka da kuma gangan man fetur duk sun tashi a hirarsa da muryan amurka babban mai kula a kungiyar ta ipman yakubu ali bulkadimka ya ce haka zalika farashin naman fetur zai tashi saboda farashin man diesel ya karu kuma da shi suke jigilar man fetur zuwa sassan Najeriya. Baya ga haka ya ce har yanzu gwamnati ba ta biya su kudin jigilar da suke binta ba. Akwai maganan karin farashi saboda diesel ta karu. Diesel saboda yanayin kasuwa yanzu ta karu ta kusa ta doshi kusan naira dubu daya. a haka ma yanzu fetur kawai da muna sayarwa ba ma so mu yi magana ne ba wani abu ake samu ba kuma na biyu abin da zai hana mu mu bar aikin har yanzu kudaden mu na dogo ba ba biya mu ba biliyan nawa muna da shi gwamnati ya kiya biya to kaga wani abubuwan ya zo ya haɗu biyu ga dizal ya yi tsada ga kuɗin da gwamnu ba biya ba kasuwar za mu barta ne kawai. su ma sauran masu gidajen man sun koka bisa wannan sabon farashin man fetur da ke tunkara su kamar yadda rabe musa ɗaya daga cikin masu gidajen man fetur ya shaidawa muryan amurka. sai ɗin da muke da a rana ɗaya mukan sayar da mai litar dubu arba'in da bakwai arba'in da takwas a kowane rana amma wallahi a yanzu ba mu sai da 26 23 saboda tsada kawai kwastom yanzu samsan ba sa zuwa kuma wani in ya zo mutane suke su zuwa su cika mu tanki wanda idan kwastom a ce a ah, my friend cika mutanki tanki yanzu in ya zo dubu uku dubu biyar dubu shida sai ya ce ba mai wani kan zo so biyu so uku a rana amma yanzu wani zo so ɗaya shi kenan mafi akasari in mun fita da mu je gida muka haɗu da kwasomin mu a ah, oga me saba maganin ka a gidan mai sai ya ce wai ajiye motarsa a gida me ya faru sakamakon ƙarin farashin man fetur da ya yi don haka yanzu babu halin da za su shiga mota su to gurin aiki sai dai su ba alon a keke na fi da sau su gurin aiki yawanci sun ajiye motocin su hakan ya kama mana koma baya a kasuwar mu kasuwar mu ya lalace kwata kwata ba mu kasuwa shin koya yaya yan Najeriya suka ji da wannan sabon matsayi na dillalan man fetur sunana Muhammad Abubakar daga nan birnin tarayya Abuja a gaskiya wannan hali da ake ciki na tsadan mai hali ne wanda ya sa mutane da yawa cikin halin ke. yanzu za ka ga man da kake sha a sati maybe na dubu goma za ka sha ko kuma goma sha yanzu sai ka sha man dubu hamsin ga kuma abinci da sauran tsadar rayuwa komi ya tashi sau gaskiya yana kira a gwamnatin tarayya da ta duba ta ga yadda za ta shigo wannan labarin Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar da ke kula da sha'anin man fetur na ƙasa wato NMDPRA ba su amsa kiran da na ko kuma sakon karta kwana da na aika musu ba. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.